صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعك وأولا يمشي نرى نرجوما أيو بقي غوت رمضان هجرة المدعية تتليه بلا أبي إن الشدة واندي لولي دا بقي غوت أقو ميلادية دبو بيدا شرين دبير cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul safat a jiya mun tsaya kan aya ta 19 a yanzu insha Allah ta'ala za mu dora akan aya ta 20 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙalu suka ce, Ya wailana ya kai mu haza yau mu mutum wannan ita ce ranar sakamako. hada yawmul fasli wannan ita ce ranar yin hukunci allazi kuntum bihi tukazzibun ranar da kuka kasance kuna karyatawa a ji Allah madaukakin sarki a cikin ayoyin da muka karanta mun ji abinda kafirai suke yi na izgili da karyata tashi bayan mutuwa Allah Maɗaukakin sarki ya tabbatar cewa za a tashi bayi bayan sun mutu cikin abin da suke faɗa suna cewa a iza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna da mabahukun yanzu idan mun mutu mun zama turbaya mun zama ƙasusuwa yanzu kuma mu za a tashe mu Allah ya ce kunna ka ce musu e za a tashe ku wa antum dakhiruna kuna makaskanta inna ma hiya zajratun wahida ai ba wani abu ne tsawa ce guda ɗaya. ma'ana busa da za a yi wadda daga ita za a yi na kiyama an kira wata tsawa saboda abin da ke cikinta na tsoratarwa tsawa ce da za a yi kwaya ɗaya faɗi za yanzu yanzurun kurin da an yi tsawar za a ga kowa ya tashi yana dube-dube suna kuma jiran da yi zai biyo baya to shine idan alkiyama ta tashi waɗannan kafirai sun tabbata yanzu abin da suke karyatawa din nan gashi nan ya tabbata da haka sai su koma suna zargin junansu suna kuma yi wa kansu nadama suna cewa ya wailana ya kai can haza yau muddin wannan ita ce ranar sakamako addini nan ana nufin aljaza rana ce da ake yin sakamako domin ita duniya ita ce gidan da ake yin aiki lahira kuma nan da gidan sakamako mumini idan yi aiki a duniya da wanda ba mumini ba idan yi aiki a duniya to ranar da zai karɓi wannan sakamako shine ranar lahira shi sa aka kira ta da yau din a nan duniya ana iya samun sakamako amma ba shine na ƙarshe ba mutum mumini zai iya yin aiki na alkhairi da niyya kyakkyawa sai Allah ya ƙara masa lafiya a dalilin wannan aiki ko Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa ƙauna da soyayya cikin zukatan sa muminai a dalilin wannan aiki ko Allah ya ƙara masa arziki ko wani abu na duniya wannan sakamako ne amma ba shi ne na ƙarshe ba musamman ga aikin da ake da kyakkyawan niyya aikin da ake don Allah maɗaukakin sarki haka nan kafiri zai iya yin aiki a nan duniya na alkhairi sai Allah ya bashi sakamakon shi a nan duniya domin aikin kafiri mai kyau matukar babu imani to bai da sakamako a lahira da haka abin da za a shi a nan duniya ne a lahira bai da komai a wajen Allah idan yayi mummuna aiki kuma zai iya ganin sakamako a duniya amma ba shi ne na karshe ba sakamako na karshe yana lahira a wannan rana ce za a rarrabe shi yasa aka kira ta da kuma yawmul fasl ranar da za a yi hukunci a rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya a rarrabe waɗanda suke kan daidai da waɗanda ba sa kan daidai a nan Allah ya ce wa ƙanu suka ce su kafiran ne za su faɗa za su ce ya na ya kai can mu haza yau muddin wannan ita ce ranar sakamako ranar da ake faɗa mana yau ga ta tazo haza yau mulfasu wannan ita ce ranar lallabewa wasu malamai suka ce haza wani fasli wannan mala'iku ne da mu'minai za su gaya wa kafirai su kafirai magana farko suka bada suka yi nadama suka yi kaico ga kawunansu cewa gashi sun zo ranar sakamako sai kuma mala'iku da mu'minai sai musu haza wani fasli wannan ita ce rana ta lallabewa allazi kuntum bihi tukazzibun ranar da kuka kasance kuna karyatawa wannan ita ce wannan rana ga ta nan kuna ganin ta iri-iri za su faɗa musu haka ne saboda ƙara ma'ana baƙanta musu rai da ƙara tsoratar da su bayan sun gaya musu haka sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku Allah ya ce ofshirun lazina zalam احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم نعم. كان لا يكفي احشروا الذين ظلموا وتتروا أن سكي شركة سكي كاتريك وأزواجهم لإرئ wa ma kanu ya'budun da abinda suka kasance suna bauta wa min dunillah kuma bayan Allah duka waɗannan ku tattaro su fahduhum ila siratil jahim ku nuna musu ku shiryar da su ku gwada musu hanyar zuwa wutan jahim ma'ana bayan waɗannan kafirai sun yi nadama kuma muminai sun ƙara gaya musu cewa to ga ranar sakamako ɗin nan to sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku da su rarrabe tsakanin muminai da kafirai a tsakanin su, sai Allah ce ofshirun lazina zalam ku tattaro waɗanda suka yi zalunci zalunci a nan ma'ana shirka alƙur'ani ya kira shirka da zalunci a wurare da dama kamar faɗin Allah inda shirka da zulmun azim hakika shirka zalunci ne mai girma kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki wal kafiruna humu zalimun kafirai su ne azzalimai kamar faɗin Allah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru fa in fa'alta fa innaka idan min az duk wannan wurare kalma az ko az-zulmu tana nufin shirka da kafirci kuma game da muka sha bayani an kirawo kafirci da shirka da cewa zalunci domin mutum da ya ɗau haƙƙin Allah ya baiwa wani Allah Allah ya halicce mutum ya ba shi ji ya ba shi gani ya ba shi lafiya ya ba shi abinci ya azurta shi ya ba shi dukkan abin da ya kamata ya samu kuma sai ya ƙi bauta wa Allah kuma sai ya bauta wa ɗan Allah shi sa ana maganar zalunci mafi kololuwar zalunci shine shirka da Allah to anan ukhshurul ladina zalam ku tattaro waɗannan da suke kafirci wa azwajahum da ire-iren ire-iren su anan ana nufin irin masu laifi irin nasu domin kamar yadda malamai suka yi bayani a ranar tashin alkiyama za a dinga tada masu laifi gungu-gungu ma'ana za a tada barayi barawo da barawo mazinata haka su ma za a tara masu cin riba haka su ma za a tara su masu bauta wa gumaka su ma haka za a tara su ma'ana kowane ɓangare masu laifi da makamantansu shine wa azwaja azuwa da anan yana nufin ashba makamantansu ire-irensu masu irin wannan laifi mai bauta gunki da mai bauta gunki mazinaci da mazinaci haka nan kalma azwaj tana zuwa da ma'anar al-ashbah ko al-asnaf kamar yadda yake a cikin alqur'ani Allah ce wannan wallazi khalaqa al da kullaha al-azwaj a cikin wannan aya ana nufin abubuwan da suke da kama da juna subhanallazi khalaqa al da kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun al'azwaj ba a cikin wannan aya yana nufin abuwan da suke masu iri ne masu kama da juna fa akhrajna bihi min na nabatin fa akhrajna bihi azwajan min na nabatin shatta to duk wannan kalma azwaj a cikin wannan ayoyi tana nufin abin da suke da kama da juna to haka a nan ma ukhshurul na zalamu ku tattaro waɗanda suke shirkawa wa azwajahu da ire-irensu da wa ma kanu ya'budun da ma abin da suke bautawa wasu malamai sun fassara a zuwa azwajahum ana nufin su ma'ana ku tattaro waɗanda suke shirka wa a azwajahum da matan matansu ma'ana waɗanda suke shirka tare da suka ce su ake nufi a cikin wannan aya cewa a tattaro su su da matansu waɗanda suke shirka waɗanda suka hau tafarki irin nasu kamar imam ibn ashur a cikin tafsirin shi ya gabatar da wannan fassara ne amma dai mafi yawancin malaman tafsiri suka ce kalma azwaj ba tana nufin mata ba tana nufin ire-iren su masu irin wannan laifi kamar yadda aka samu tafsirin ta daga Abdullahi dan Abbas da sauran malamai kamar Umar ibn Khattab da sauran malaman tafsiri duk sun fassara da cewa ana nufin ire-iren su Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala shi yana cewa ka fassara azwajahum ana nufin matan ya ce wannan fassara ce ta ban mamaki da ya kawo ce ce wa haza garibun wannan abu ne mai ban mamaki wal ma'arufu anhu al-awwal abinda aka sani daga Abdullahi dan Abbas shine fassarar farko ta cewa ana nufin makamantansu sannan Allah ya ce wa ma kanu ya'buduna da abinda masu ke bauta kuma ban Allah ma'ana an taro da mushrikai to kuma za a tattaro gumakansu gumakan waɗanda suke na itace ko na duwatsu ko kuma a'a waɗanda suke bautawa cikin mutane waɗanda ba bayan Allah na ƙwarai ba waɗanda suke bauta wasu wanda su ma wanda aka bauta ɗin ba bayan Allah ne na ƙwarai ba to da wanda ya yi bauta da abin da aka bauta wa duk za a tattaro duk gaba ɗaya gaba ɗayansu sai Allah ce fahduhum ku shiryar da su ku nuna musu zuwa ila siratul jahim zuwa hanyar wutar jahim mana gaba ɗaya za a tattara su cikin wutar jahannama wannan abin da Allah ya faɗa a nan ya zo a cikin wata sura a wata aya Allah yana cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun Allah ya ce ku da ababen da kuke bautawa kuma bayan Allah dukan ku kirare ne na wutar jahannama dukan ku wutar jahannama za a zuba ku to a lokacin su suke cewa to gashi annabi Isa an bauta masa ga Uzairu bawan Allah ne na kwarai Yahudu sun bauta masa kira ma yanzu mu ce ga wasu malamai da ake gani bayan Allah ne na kwarai kira wasu bauta mu wasu shehunne da ake gani in ka bi tarihin sai ga bayan Allah ne na kwarai a rayuwarsu ba su kira zuwa ga wannan ba amma kira wasu sun sun bauta mu to ya za a yi Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillah ku da abin da kuke bauta kuma bayan Allah kenan waɗannan ma duk za a zuba su a wuta to shi yasa an ta karanta wannan aya a gaba Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun wadanda aljanna ta tabbata gare su bayan Allah ne mu'minai su wadannan za a nisanta ba za su cikin wata jahannama ba da haka idan an kawo kiristoci ba ruwan annabi Isa bauta masa da suka yi ba shi kira su ba kamar yadda yake a cikin alkur'ani Allah zai tambaye shi an ta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah kai ka ce wa mutane su riƙe ni ni da mahaifiyata ababen bauta haka ka gaya mutane su ce su ba bahana sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma ya kuno ni ana kula ma laysa ne bi haka. ai ba zan faɗa abin da ba hakki na ba ba ma qultu lahum illa ma ne bi ba abin da na gaya mu sai abin da ka umarce ni da haka annabi Isa bai kira zuwa ga bauta masa ba yi kira ne zuwa ga wa to shi tunda ya barranta kuma ba haka ce ai mai ba kuma shi ma Allah ya bautawa to shi ba za a sa shi ta ba haka nan uzairu wanda ya yahudu suke cewa dan Allah shi ma ba zai shiga wuta ba da wannan abin da suke mai haka nan duk wanda za a bauta wa kuma bayan Allah ba da kiran shi ba ba da yardar shi ba ba shi ya ce a ba ba shi ya kira mutane a yi wannan ba to ranar tashin alkiyama Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba tun da ba shi ya kira zuwa ga wannan ba amma wanda ya kira mutane zuwa ga bauta masa ko ya shirya da su ko ya gwada musu ya tsora su zuwa ga bauta masa kuma suka yi wannan bautar to wannan abin zai shafe shi ranar tashin alkiyama domin me shi ya tsora su akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya kira zuwa ga shari'a yana da lada kwatankwacin ladan wanda suka bi shi ومن دعا إلى zalalatin wanda ya kira zuwa ga bata to yana da zunubi kwatankwacin zulubin wanda suka bi shi haka duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a to kwatankwacin wanda suka shirye da wannan shiriyar to zai samu lada kuma ba wai ladan su za a dade a bashi ba ladan su yana nan shi sa a wannan a wannan al'umma ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wa sallam lada domin duk wani mumini da ya bauta wa Allah manzo Allah na da lada a to kai ma kuma gurgurdan yadda ka shiryar kai kira haka za a baka wannan yana cikin falala ta da'awa zuwa ga addinin Allah haka kuma wanda ya kira mutane zuwa ga bata to shi ma duk wanda ya yi wannan batan yana da zunubi da haka wannan kuma yana cikin haɗarin shirka haɗarin bid'a wani za ga a rayuwarsa ba zai kira mutane ku bauta min ba amma kuma yana kiran mutane zuwa ga bauta wani Allah wanda yanzu zai fashi mutane tafi da su makabarta ana kiran na cikin kabarin ke ai ziyara muka kawo mun zo ziyara bayan Allah ana kiran na cikin kabarin ana abuwan shirka gobe ma ya sake kwaso to shi ma in ya mutu haka za su yi mai to da haka wannan abin da suke yi shi ya koya musu da haka ranar tashi alkiyama duk laifin da za su ɗauka yana da kama kamashuwa saboda da shi ya koya musu wannan aiki kamar wanda zai koya mutane aiki na gari da haka zai zama shi ma yana da wannan zunubi to ranar tashi alkiyama duk waɗannan ababen da ake bauta kuma bayan Allah da su da wanda suka bauta musu Allah ya ce gaba ɗaya za a tara su sai a haɗa su cikin wutar da. Allah ya ce faduhu ana ake amfani da kalmar shari'a ku shiryar da su ma'ana ku gwada musu ku nuna musu zuwa ga hanyar ila siratul jahil zuwa ga hanyar wutar jahil a wani gurin Allah ya nuna mana bayan an nuna musu hanya kuma za a kora su wa fi kallazi kafaru wa fi kallazi kafaru ila jahannama zumara za a kora su jama'a jama'a mala'iku na kora su shine ma'anar fahduhu ma'anar ba wai shari'a ce ta ta jin daɗi ba game da za a nuna mutum guri mai kyau a ce bismillah shi yana jin daɗi a'a shi za a nuna musu ne kuma tare da korawa ya raganarwa mala'iku za su tura su zuwa ga wannan wajen da wannan ne za mu fahimci cewa a shirka zalunci kuma duk wanda ya yi shirka ga Allah maɗaukakin sarki to wannan ba zai samu rahama Allah zai idan ya mutu yana shirka kamar yadda Allah ya faɗa innahu man yushrik billahi فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار sannan da wannan ne za mu fahimci cewa duk wanda aka bauta kuma bayan Allah to zai zama cikin wuta ne isa akwai riwaya ta hadisi da ta nuna rana da wata za a nade su a sanya su cikin wuta wasu malamai suka ce abin da ya yasa za a sanya su wuta ba dan azabtar da su ba sai dan su kara zama azaba ga waɗanda suka kafirce wa Allah suka bauta waɗannan abubuwa din idan muka karanta suratul araf za mu ma ga yadda mabiya da wanda suka bi da waɗanda aka bi suke ta na lemiya da junansu kamar yadda Allah ya babu labari cikin suratul baqara in tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'a bihim al'asbab za su barranta da gare su za su ce ba mu ba ku kowa yana gudun kowa shi ne abin da zai faru Allah zai ce a tara su gaba daya a sanya su cikin wutar jahannama a kora su cikin wutar jahannama saboda wannan abin da suka yi na ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa nashruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa thumma ma'wahum jahannam kullama khabat jinahum sa'ira Allah ya ce za mu tara su ranar tashin alkiyama akan fusakun suna makafi suna kurane suna bebaye kuma wuta wutar jahannama duk lokacin kuma da ta yi ƙasa ta bice Allah ce za mu kara mata ruruwa to haka nan za a tattara su a ce a wuce da su zuwa wuta sai kuma Allah ya ce ne wa مسؤولون ما لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقفوهم bayan an ce a wuce da su wuta sai Allah ce wa qifuhum ku tsayar da su innahum mas'ulun hakika su ababan tambaya malakum la tanasaru sai a ce me ya faru ne me ya same ku ba taimakon juna bal bal wannan magana yadda lamarin yake humul yawma mustaslimun kuma a yau masu mika wuya ba wani wanda zai ja inda ma'ana anan wasu malamai cewa bayan an umarta a nuna musu hanyar wuta a kora su zuwa ga wuta to kuma za ka tsayar da su kafin su kai zuwa ga wuta din waqifuhum ku tsayar da su za a tsayar da su saboda mai hun masu za a tambaye su dangane da abubuwan da suka aikata shi ne abin da zai sa a tsayar da su haka wasu malaman tafsiri suka fassara cewa bayan an ce a tafi da su wutan ne za a tsayar wasu malaman tafsiri suka ce akwai takadim da ta'khir za a fara tsayar da su a yi musu hisabi a tambaye su in an gama sannan kuma a kai su wuta to da haka za a tsayar da su Allah ce innahum mas'ulun su ababan tambaya kowa sai an tambaye shi nan gare da abin da Allah ce fa lanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin za mu tambayi waɗanda muka aika da kuma waɗanda aka aika din kowa sai Allah ya tambaya Allah zai tambayi manzanni kowane manzo Allah zai tambaye shi sakon da ya bashi ya isa saboda a ranar rana ce ta adalci rana ce ta gaskiya babu abin da Allah bai sani ba Allah ya san aikin kowa to amma za a tambayi manzo ka isar eh na isar har shaida sai an tambaya su waye ka? wannan al'umma za ta yi wa annabawan da suka wuce shaida cewa sun isar domin mun karanta a cikin littafin Allah Allah ya ga mana annabi Nuhu ya yi kira annabi Musa ya yi annabi salih annabi shu'aib annabawa da Allah ya aiko duk ya gaya mana cewa sun yi kira babu wani annabi da Allah ya aiko ko wani manzo da ya kira zuwa ga bauta wa Allah duka sun yi kira zuwa ga bauta wa Allah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa tanibu taqut to da haka wannan al'umma za ta bada shaida wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida da haka idan mun zama shaida ga sauran al'ummu to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai shaida kan wannan al'umma shi ma manzo Allah za a tambaye shi ka isa manzo Allah zai ce ya isa tunda dama a aikin hajjin babba manzo Allah da yayi wa'azi yayi wa'azi ce ya Allah na isa Allahumma hal ballagtu Allah na isa ce ku shaida ce ku shaida kuma Allah ka shaida na riga na isa. manzo Allah ya isar da duk sako gaba ɗaya babu abin da manzo Allah ya koyi to da haka za a tambayi kowa ranar tashi a manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku masu kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi dangane da abin da aka bashi kiwo babu wani wanda Allah ba zai tambaya ba a wani gurin Allah ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in na rantsi da ubangijin ka zamu tambaye su gaba daya amma kanu ya'malu dangane da abin da suke aikatawa da haka a ranar ba wanda zai wuce ba tare da an tambaye shi ba to su ma a nan za a tsayar da su za a tambaye su dangane da abin da suke aikatawa dangane da ayyukansu a nan ba faɗi mai za a tambaya ba kuma aka ce inna wan fasolon ababen tambaya ne dangane mai dangane da ayyukansu dangane da abubuwan da suka aikata kowa sai ya ba da jawabi a wajen Allah maɗaukakin sarki hadisai sun zo da dama farkon abin da za a fara bincikawa a ayyukan bayan shi ne sallah wannan ga musulmai muminai sallah za a fara bincika fa in salahat idan sallah ta gyaru ba wani abu to dukkan ayyuka sun gyaru dama shi mumini yadda hadisai suka nuna da ayoyin alkur'ani ba za a yi hisabi na kwakwafi ba in an duba sallah an ga ta cika sauran ayyuka ma sun cika idan an ga ta ɓace to sauran ayyuka ma sun ɓace alamun cewa ba a yi su yadda ya kamata ba da haka daga nan ne za a yi hisabi wannan amma shi mumini hisabi mai sauki za a yi mai fa sawfa yuhasabu hisaban yasira yadda Allah ya faɗa wanda aka baiwa littafin shi ta hannun dama za a bi hisabi mai sauki ba za a bi kwakwafi ba yan abuwa ne ɗaya ko za a bi sai Allah ya gafara ya rahma dama da rahmar Allah da fadala Allah za mu shiga aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ba wani wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sai dai fadala Allah da rahmar Allah suka ce haka ya ba manzo Allah ya ce halli da ake nufi da wannan hadisi ba ka da wani aiki da za a kalla a ce wannan aikin naka har ya biya da Allah ya maka na ni'ima kuma yanzu ka samu tsori ka tafi aljanna duk da kake yi ba za ka biya ni'imar da Allah ya maka ba in kana so ka gane haka ka kalli kowace ni'ima da Allah ya maka ta gani ta ji ta magana ta jin ɗanɗano ta shakar iska ta kowace ni'ima kaga in mutum ya rasa ta ko ya samu matsala a cikinta me ba zai bayar ba a duniya a bashi kenan duk abin da ya mallaka zai iya bayarwa don wannan ni'imar ce mutum ya rasa ido ya makanci ko ido ɗaya ya lalace a ce amma yanzu yana da dukiya in ka ba da dukiya ka za a dama da ganinka zai iya bayarwa gaba ɗaya ko mutum bai da lafiya yana zazzafi yana malaria ko typhoid ko wani ce wannan zazzabin ba yadda za a iya warke sai ya bada dukiya sai ya bayar saboda wannan wannan ya nuna masa ashe ni kuma da Allah ya mana ba ba mu mallaki abin da zamu iya biyan wannan ni'imar ba to amma dai da haka mutum zai aiki kuma Allah ya sanya shi a aljanna to amma kafiri to shi za a yi mai hisabi da haka shi mumini in ya karɓi littafin sa zai ga kyawawan ayyuka akwai muna nan amma kuma Allah ya yafe masa yayi masa rangwam zai ji daɗi amma kafiri inda ma'ana kafirci ne gaba to zai ga muna nan ayyuka to da haka sannan a bangaren abin da ya shafi mutane bayi kuma farkon abin da za a fara bincikawa shine abin da ya shafi jini kaziya ta kashe rai da zubar da jinin mutane wannan shi za a fara hukunci da shi kamar yadda wasu hadisai suka gwada da haka a ranar za a tambaye ana cikin wannan yanayin sai a ce ma da ku sai a faɗa musu wannan magana don wasu suka ce mala'iku ne za su gaya musu ce ku la tanaffaru to me ya me ku yanzu ba kwa taimakon juna domin a nan duniya suna yin wannan bauta da sunan cewa gumakan za su taimake su haka nan yanzu mai kiran mutane zuwa ga wurin Allah yana kiran su ne da sunan cewa an je lahira zai taimake su za ga yanzu ka karanta kamar wasu ɗariko na sufaye za ga cikin abin da ake faɗa wanda ya karɓi wannan hanya wannan ɗariƙa to Allah mun ce masa aljanna za a ce masa ma ba zai mutu ba face sai shehu ya zo yayin da zai mutu ya mutu a kan imani kuma yana mutu a aljanna zai duk ana faɗa irin waɗannan abubuwa kuma akwai su a a cikin littattafan ana ba mutum lamuni da cewa ai shi alkiyama shi kenan za ce aljanna ta su ce sai dai su ba wasu amma su sun riga sun gama shi ba. a baya ma lokacin da karatu bai yawa ba mutane na da karancin ilimi an na gaba da aljannan ma haka mutum ya kalli mutane ce duk yan aljanna ce janna ba ku aljanna amma yanzu da ilimi ya zo mutane ko ba a karatu ba ma'ana ko da mutum bai yi ilimi mai yawa ba bai yi zarfin karatu ba ya sai yanzu wannan tasiri ya ce wani ya kalle ka shi ba annabi ba shi ba kowa bai ce ya baka aljanna sai ya zai wani ya baka aljanna a nan duniya shi ba wahayi ake mai ba bari a ce Allah ne ya mai wahayi da yana shi kuma ba ba ba Allah bane Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta shi ya zai ya da aljanna inda ana ba da aljanna haka kyauta kyauta ai ba wanda zai aiki kowa sai zauna wanda ya ba wannan wanda ya ba wannan a wasu wuraren kuma sayarwa ake sayarwa ake iya kuɗin da za ka bayar iya aljanna da za a ba duk wannan akwai su akwai su to duk irin waɗannan abubuwa ɗin da shi ake ribatar mutane to da haka ranar tashi ba an shiga wannan yanayi sai mala'iku ce to malakum la tsaro me yasa ba kwa taimakon junan ku kamar an faɗa wannan ne don a nuna gazawo? ina masu cewa za su taimaka ina masu cewa sun lamunce ina masu cewa sun bayar yau duk waɗannan suna ina sai a ce bal bal kalma ce ta idara ma'ana kamar ka ce ba haka lamarin yake ba homu da yau ma mustaslimun su ma yau fa waɗannan ɗin masu cewa za su yi agajin su ma fa yau sun bi kauya ga lamarin Allah ma'ana ba wani wanda zai iya jayayya a kowa ya miƙa kan shi da lamarin Allah ba wanda ya yi jayayya da haka ba magana wani ya taimaki wani ba tare da Allah ya bada izini ba ceto da za a yi ranar tashin alkiyama akwai ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto da hadisai da dama kuma ceto ma kala kala mafi girman ceto da manzo Allah zai da zai hada kowa da kowa shine farko an tashi alkiyama Allah zai yi fushi ba tare da yaro kowa magana mutane a shiga wani yanayi kowa ma so yake a yi hisabi Tunan nan manzo Allah zai ceto ga dukkan al'umma gaba ɗaya ga dukkan halitta shine maqam al-maqamul mahmud wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to manzo Allah zai wannan ceton sannan akwai ceto na shiga aljanna in an gama hisabi wanda suke cancanta shiga aljanna mu'minai ba wanda za a fara buɗewa aljanna ya shiga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je ya buga Maza Allah ce zan zo kofa aljanna me da hadisi yake cikin sahihu muslim zan buga sai mai tsaron aljanna ce waye sai ce ni ne wani sai ce kai aka umarta kada in buɗe wa kowa gaba jinka. kuma wannan ma nau'i ne na ceto domin kamar kai ne ka zo za ka shiga wani guri an damun ce maka ka shiga amma ka je ka tarar da kofa a rufe ka buga ba a buɗe maka ba ko baka buga ba an ganka amma ba a buɗe ba sai da wani babba ya zo da ya zo ya buga aka buɗe dukkan shi kuma ya cece ku kenan ya taimake ku to manzan Allah zai wannan ceto akwai ceton da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi na a ƙara wa mutane daraja a ɗaukaka mutane su samu daraja saboda albarkacin ceton da manzan Allah zai sannan bayan Allah mu'minai ma za su ceto to amma duka waɗannan ceto da wanda annabawa za su yi da wanda mu'minai za su yi duka zai zo ne a ƙarƙashin izinin Allah sai Allah ya ba da izini man zallabi inda hu illa bi iznihi sai Allah ya yi izini wa kan min malakin fi samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai Allah ya yi izini da shi da shi wanda zai shaitan sai Allah ya mai izini je kai ko sannan wanda za a ta ma sai Allah ya yi izini a fice shi in an ba mai ta izini ba zai je ibo wanda ya gada ma ba a'a za a ce mai je ka ce je ka ceto kuma wanda zai cece din ma sai wanda Allah ya sai wanda Allah ya ga dama wannan akwai shi amma ceto ko ma bayan wannan da za a yi ba da izinin Allah wannan alqur'ani ya kore shi wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton mai ceto ba zai amfani kafirai ba wannan ceton da aka da aka kore kenan Allah ya kore wannan ceton babu shi wala tuqbal minha shafa'atu la tuqbal minha shafa'a ba za ka karɓo ni ceto ba to shi ne a nan za a cikin ina irin wannan cutar? ina yake babu shi kuma yau kun miƙa lamari da ku da duk ababen da kuke bauta wa kuma bayan Allah biyo ba kuna hannun Allah madaukakin sarki ba wanda ke sai ja da abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta wannan ayoyi suna gwada mana girma na wannan rana kuma suna gwada mana babban abin da zai cici mutum a wannan rana shine bin Allah madaukakin sarki da tsayawa abin da yake na gaskiya kuma yana nuna a wannan rana su ma mushrikai da ababen da suke bauta dukan su ‘yan wuta ne wuta za a tattara su kuma wannan shiga wuta da za su ba zai amfane su ba don kasancewar sun shiga tare da wanda suka bautawa domin domin a nan duniya idan musiba ta zo sai ta zama mai yawa to sai ta zama tana da rangwame ga wanda ta fadawa suna cewa al musibatu idza ammat khaffat musiba idan ta game mutane to sai ta yi rangwame ma'ana zafin ta rai zai zai rabu saboda ne za a ga cewa ai can an yi can an yi can an yi can an yi can an yi me ta samu mutum ɗaya in ta samu mutum ɗaya ta fi ciwo a rai to haka take a nan duniya amma a lahira Allah ya gaya mana cewa kasancewa an tara mushrikai da ababen bautarsa an san sa a wuta ba zai amfani su ba Allah yake cewa walan yanfa'akum al-yawm iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun Allah ce yau ba zai amfane ku ba a yau ba zai amfane ku ba dan kun yi tarayya cikin azaba mana ba a cewa ai mutuwar yawa kaka ce da aka tinda gashi a wuta ga gonke shi a wuta ga wancan a wuta ga wancan a wuta shi da haka abun ba zai dame shi ba Allah ya ce a'a yau ba zai amfani ba haka da haka duk wanda ya shiga wuta a ranar ya shiga kenan kuma ba zai masa amfani ba kasancewa na ciki domin mai kanshi ya sani a ranar wannan abin da zai faru ba zai sa mutum ya samu langwame ba wai dan ya ga wani a ciki ce to ai tun da ba ni kaɗai ba ne zan ji da sauki a'a babu wannan ranar tashin kiyama da haka wannan yana nuna mana dukkan waɗannan ababen da ake mota kuma bayan Allah ranar tashin alkiyama gaba ɗaya za zama a cikin wuta kuma wannan yana kore mana wannan ayoyi suna kore mana dukkan wata alaƙa wadda ba ta Allah ba yan uwantaka wadda ba ta Allah ba to ta tashi alkiyama yankewa take hatta na saba yankewa take mutum ba zai tunanin cewa ai ɗan uwana ne bari in taimake shi ba yau mai yasirru ulmar umin afi wa ummini wa abi wa sahibatihi wa bani da kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni a rana kowa da abin da ya dame shi mutum zai guje wa ɗan uwan ya guje wa baban ya guje wa baban ya gujewa duk wani wanda yake gani Allah ya yi basaru na ku za su gan su ranar tashin alkiyama amma ne ya waddul almujrim yau yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani ina ma ya bada ƴaƴan shi a fitar da shi daga azaba ko ya bada matar shi ko ya bada kaza wa fasilati hillati tuwi ko ma ya bada kabilar shi gaba ɗaya da dangin shi da suke kare shi a nan duniya inda za a karɓa shi ne a kyale shi da ke bayarwa Allah ya ce kalla إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فعوها Allah ya gaya mana cewa a ranar ba wani wuta ce kuwa da haka aikin mutum shi zai cije shi a wannan rana abinda mutum ya gabatar shi zai cije shi a wannan rana babu cewa wani zai cije shi duk wata alaka in ba ta Allah ba yankewa take abinda aka kulla shi dan Allah shi yake amfani a wannan rana kamar yadda ayoyi da hadisai na annabi صلى الله عليه وسلم suka tabbatar في Allah ya وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما ضالين فحق علينا قول ربنا إنا لذائبون نعم الله يقول وأقبل بعضهم هذه وانا رانا ساشن زي كنتو Alaba ba'd zai fuskanci sashi yatasaaluna suna tambayar juna qalu suka ce innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin suka ce haƙiƙa ku a nan duniya kuna zo mana ta bangaren dama ta bangaren addini qalu su kuma sai suke ban lam takunu mu'minin ki a'a ku dai dama can ba mu'mini bane ba ruwan ba mu kabatar da ku ba wa ma kana lana alaikum min sultan ba mu da wani iko ba karfi muka sa akan ku ba ba mu da wani iko akan ku bal kuntum qauman taghin kai bari dai kun kasance ku dai mutane ne masu ƙetare iyaka fa haqqa alaina qawlu rabbi da haka maganar mu. ta azaba ta tabbata kan mu inna Ko mu masu ɗanɗana ana Allah yana ƙara ba mu bayanin abin da zai ci gaba da gudana kafirai za su ci da zargin junan su ranar tashin alkiya mabiya wanda suka bi wani akan fata za su zargi juna da su da shi wanda aka bautawa da wanda ya bauta za su zargi juna Allah ya ce wa aqbala ba'dhum sashin su ya fuskanto ala ba'd aqbala anan ma'ana shine ana cewa aqbala idan mutum ya fuskanci ya fuskanci ka da fuskar shi shine aqbala ma'ana sun fuskanci juna ido da ido yatasaaluna suna tambaya to shine Allah ya to mana me suke faɗa a anan ma'ana yataqasamuna suna jayayya suna cewa ku ne kuka ja mana su ma waɗanda suka aka bauta din ce mu ba ruwan mu dama can ku ba mutanen kwarai bane ce a ai ku ne kuka zo mana da daɗin baki shine Allah ya ce qalu za ce innakum su mabiyan wanda suka yi bautar za su ce innakum ku manyan kuntum ta'tuna na yamin ai a nan duniya kuna zo mana ne anil yamini ta dama ma'ana kuna zo mana ta fuska mai kyau shine ma'ana anil yamin anil yamin a nan suna nufin kuna zo mana da sunan addini ba zuwa ku ka ce mana kaza daidai bane ba kuka gaya mana idan mun yi kaza za mu samu kaza ba ba ku ka ce mana in muka bi kaza ba za mu samu aljanna kuna zuwa mana da irin waɗannan maganganu ɗin hanya mai kyau kuke zuwa mana da ita kuna da cewa abu ne mai kyau shine ma'ana adil yamin kuna kuna zuwa dan laraba suna amfani da yamin bisa abu mai kyau bisa abu mai kyau a ce ja'ani bil yamin ma'ana ya zo da abu mai kyau domin tafa'ul domin dama yawanci ana aiki da ita ne cikin abubuwa masu kyau da girma tsakanin hagu akan yi amfani da ita cikin abubuwa da suke na kawar da kazanta ko makamancin wannan da haka wasu kamar sara anan ma'ana kuna zuwa mana da abu mai kyau a wasu wurare Allah ya ba mu labarin wannan takaddama misali Allah yana cewa a a a cikin wata sura ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana irin abin da mabiya za su cewa waɗanda suka bi fa yaqulu dhu'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar masu rauni za su ce ku tuna fa a duniya mu mabiyanku ku ne muna bin ku za ku iya wadata mana wani abu hal antum mughununa anna nasiban min an ba za ku dauke mana wani yanki na azaba ba ba za ku kare mu ba ba za ku hana azabtar da mu ba qala allazina istakbaru sai manyan wanda suke ɗagawa suke girman sai in inna kullum fiha da mu da ku duk muna ciki kamar yadda muka faɗa ɗazu kasancewar ana ciki kowa da kowa wannan ba zai sa wani ji daɗi sai abin ba zai dame shi ba tunda da wani da wani inna kullum fiha inna allaha qad hakama bainal ibad shi Allah ya riga ya hukunci ba abin da zamu iya muku wannan suratul ghafir kenan a wata sura Allah ya ce walau tara idil zalimun da zaka gani ya kai mai karatu ya kai mai tsoraro idil zalimun yayin da mushrikai mawqufuna inda rabbihim an tsayar da su a wajen ubangijin su tashin alkiyama yarji'u ba'dhum ila ba'd min qawl sashin yana maiwa da sashi magana suna maiwa da juna magana yaqulu allazina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin wanda aka raunana masu raunin mabiya sashi wallahi ba dan kuma da mu mu'mine ne ko ka hana mu fahimci sunna ana ta wa'azi ana cewa abi sunna abi sunna abi sunna amma ku ne ku kare mu ka hana mu ku ce ai ƙarya ce ai ba wani hadisi ai kaza ne ai kaza ne kun kare mu kun hana mu bin addinin Allah laula antum da kunna mu'mini wallahi ba dan ku ba da mun zan mu'mini ku ka hana mu gane gaskiya qala allazina istakbaru lil ladzina sughifu sai manyan su wa nakasan anahnu an al huda ba'da in ja'akum kuna nufin mu muka kange ku ga shari'a bayan ta zo muku mu muka hana ku ai ba mu bane bal kuntum mujrimin ku dai masu laifi ne mujrimai ne ku? kamar yadda a nan ma za su gaya musu ce lam ta kono mu'mini ko da ba can ba mu'minai ba to a can ma Allah yana ba mu labarin za su za su ai ko masu laifi ne wa qala allazina stud'ifu lil ladina istakbaru sai waɗannan raunanan sake mai da martani mabiyan ce makarul laili wan nahar ai dare da rana kuka dinga bi kuna kai kulla nan ku kulla nan ku yi da rana ku yi da daddare idza ta'muruna na an nakfura billah ya ce umarta mu mu kafirce wa Allah wa naj'al lahu andada sanya wa Allah kishiya Allah ce wa asarrun nadama ta lamma ra'o al'azab suka bayyana nadama yayin da suka ga azaba ga azaba suka bayyana nadama waja'alna al'aghlala fi 'anaqil ladina kafaru to wannan zai faru a ranar tashin alkiyama wannan yake gwada mana duk wanda za ka riƙe kai koyi da shi to kai koyi da shi ala basira kar ka rufe idanka ka ce za ka bi duk abin da ya faɗa daidai ne ko ba daidai ba ne ana bin mutum in yana kan daidai in yayi kuskure sai a bashi shi kuma wanda yayi kuskure idan yayi da gangan to yana da laifi a gurin Allah kuma Allah zai kama shi in yayi bisa ijtihadi ba da gangan ba to Allah zai mai rango mai yafi masa amma kai da ka gano kuskure ne kada ka bi shi akan wannan kuskure shi yasa babu wani dalili da ɗan zai fahimci addini ya fahimci sunna ya ce tun baban shi bai fahimta ba shi ba zai yi ba ba uzuri a gurin Allah yanzu kai baka da uzuri a gurin Allah madaukakin sarki ko mata ta gane gaskiya ta ce tunda mijinta baya kai ita ba za ta yi ba ko miji ya gane shi tunda matar shi ba ta kai shi ba duk babu wannan ana ana ana bin gaskiya a duk inda take ana kuma koyi da mutum cikin kyawawan ayyuka amma cikin abin da yake ba daidai ba to ba a da'a nan ba a biyayya hmm. haka za ga a da'awa ta sunna a karantarwa ta addini ana yin ta ne bisa hujja bisa basira sai ta Allah ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah ce kula hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba ana yi ala basira ba a kiran mutum a ce kullun dan abin da ga ana yi kullun kai kakka tambaya kun a tarbiyyar tubanci ana cewa ana son muridi ya zama a gaban shehin ta kamar gawa gaban mai wakanta har suna cewa man ƙala qala li shaykhihi lima lam yuflih abada duk wanda ya kuskure cewa malamin shi shehin sa dan me me dalilin kaza ina dalili to ba zai rahoto ba har abada da haka abin da ake so duk abin da ya yayi kurin ya sallama daidai ne ya mai da'a ya mai biyayya to wannan ba musulunci bai zo da wannan ba musulunci abin da ya ce abin qala Allahu qala rasuluhu Allah ta yi Allah wa aqimur rasul da aka zo kan malamai sai aka ce wa ulil amri minkum ba ce a Allah wa a rasula wa a ulil amri ba ya ka ce a Allah wa a rasula ya ka ce wa ulil amri so ulil amri an raba su ne idan sun yi wa Allah da manzan Allah da a so a yi musu da idan sun saba wa Allah da manzan Allah ce kada a yi musu biyayya a kai mu akan wannan kada a bi su akan wannan abin da yake na kuskure kuma dukkan malamai da ka sani na shari'a magabata abin da suka koyar ke shi sa wani abin sha'awa za ka tarar cewa tun da kan imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad waɗannan guda hudun yanzu a duniya su ne suka fi kowa mabiya mazhabinsu mazhabinsu ce fi kowane mazhabobi mabiya ana an kace mazhabin malikiya shafi'iyya hanafiyya hanabila hanbaliya to waɗannan malaman duka hudun ba wanda cikinsu ba a rawaito da gare shi yana kira da cewa ai koyi da annabi dukkanin abu hanifa yana cewa almajiransa wai haka ya yaƙo? ya kai yaƙo, kai kanka kakka rubuta duk abin da ka ji na faɗa dan ne mutum ne ina daidai ina kuskure zan iya ganin ra'ayi yau gobe in sa da haka ba duk abin da na faɗa za ka dawwana ba sai ka san meye dalili ka san madogara yake gaya wa almajirinsa haka nan imamu malik shi magana shi ma shahararriya cewa babu wani wanda yake ba sai sai an ɗauki maganarsa an mayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam da haka shi ma ya ga almajiransa cewa ni mutum ne ina yin daidai ina yin kuskure idan na bari magana ku duba in ta dace ku ɗauka an ta dace ba ku aji haka nan imamu ahmad yana cewa almajiransa kada ku koyi da ni kada ku koyi da malik kowa ne ko ma ku tafi inda suka ɗauko ku ɗauko ma'ana ku koyi da alkur'ani da sunna haka nan shi ma abinda imam shafi'i ya faɗa dukkaninsu imam shafi'i cewa in kun ji an ce manzon Allah ya ce ni kuma kuka ji ina faɗan wata magana saɓanin ta manzon Allah ya ce to ku sani hankali na ya tafi ku dawo da qala abu hanifa tal imam la yanbaghi liman lahu islam akhdhan bi aqwalihi hatta tu'rada ala al-kitabi wal hadith al-murtada wa malik imam dar al-hijrah قال وقد أشار نحو القدرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود في والرسول والشافعي قال إن رأيتموه قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا به الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا وانظر ما قال في الهداة الأربعة وعمل به فإن فيه منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتدون بالنبي mutane na kwarai nagartattu suna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to da ranar tashi alkiyama ba za su je da nauyin kowa ba ba wanda zai je ranar tashi alkiyama ce ya Allah wani ne yake lafta ni in bi sun riga sun kansu sun suna rayu da kai ya rage nasa in ka ji an ce wane ya faɗa aka ce kuma manzan Allah ya faɗa kuma ka bi na wane ka bar na manzan Allah alhali ka ji kuma ya tabbata to wannan kuma kai kai da Allah shi wane ya kubuta a wurin Allah madaukakin sarki duk gaba ɗayan su sun kira mutane zuwa ga komawa ga abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da haka anan a ranar tashin kiyama Allah yana gaya mana ga yadda za su dinga yi da juna suna cewa kaza su kuma suna cewa kaza suka ce innakum kuntum ta'tudana 'anil yamin ai anan duniya kuna zo mana ta dama ne kuna zo mana da addini kuna zo mana da sunan ilimi da karatu qalu su mai su bada asa ce ballam takunu mu'minin kai da ma fa ku ba mu'mine bane mu ba ruwan mu a cikin wannan lamari ba mu'mine bane ku domin ku da mu'mine ne to ba za ku karga abin da muka zo da shi ba ibnu kasir yace taqulu al-qadatu min al-jinni wal insi lil atba' jagorori daga aljanu da mutane za su ce wa mabiya man amruka ma tad'umun lamarin ba yadda kuke raya ba cewa mu muka batar da ku bal kanat qulubukum munkira zukatan ku zukata ne da suke kin gaskiya munkiratun lil iman qabilatun lil kufri wal isyan wa ma kana lana alaikum min sultan mu ban tilasta ku ba a ranar kiyama za ce ba wanda muka tilasta ba wanda muke da iko akan shi kun san haka shi dan ma zai ce hmm. shi ma zai ce wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ni ban tilasta ku ba wani dalili da na sa ba wani karfi da na sa kurin kira ne kuka amsa mu fala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawuna to su ma anan abin da za su yi wa ma kana lana alaikum min sultan bal kuntum qauman taqin mu mutane ne kurin masu keshare iyaka bal kana fikum tughyanun wa mujawazatu lil haqqi a tare da ku akwai ƙetare iyaka akwai kin gaskiya dan haka kuka amsa mana kuka bar gaskiyar da annaba suka zo da ita suka tsayar da hujja kuka ki kuka ibi dan haka fa haqqa alaina qawlu rabbina zancen ubangiji mu ya tabbata akan cewa ubangiji Allah mutan sarki dama ya faɗa duk wanda bai bi gaskiya ba Allah zai azabtar da shi da haka inna la zaqiqun mu masu kankanar azaba ne sai Allah ya ce mai na ku fa'aboina ku inna kunna ghawin فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين نعم suka ci gaba da gaya musu cewa ba tilasta ku muka yi ba faɗa muke kurin kuka bi don haka fa haka alaina qawlu rabbina da can ubangijin ya tabbata a kan na cewa duk wanda ya fantare Allah zai azabta shi inna la za'iqun dan haka mu masu dandanan azaba na mu da ku gaba ɗaya masu ɗanɗanon azaba ne ba yadda za a yi mu kubuta sai suke cewa fa agwayna kun muka batar da ku inna kunna gawi mu ma hakika batatu. ne da haka da mu da ku duka batatu ne kalmar Allah ta tabbata a kanmu babu da wata mafita fa innahum yawma idin fil azabi mustarikun Allah ce hakika su a wannan rana gaba ɗayan su suna haduwa suna yin tarayya cikin azaba ana azaba da Allah zai yi hada su gaba ɗaya da mabiyan da waɗanda suka bi duk gaba ɗaya Allah zai kona su domin Allah ya aiko da manzanni sun yi bayanin gaskiya inna kazalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce hakika haka muke aikatawa masu laifi waɗanda suke kafirci waɗanda suka saba wa Allah dan haka haka muke mutu ma'ana a nan, a lahira haka Allah madaukakin sarki zai yi mutu ina ganin ana ya kamata mu tsaya sai Allah ya mu gobe sai mu tsora abinda muka karanta dai Allah ya ba mu dada wanda muke na kuskure Allah ya fi mana ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين